Abin da ya fi ɗaga hankalin ƙungiyoyin shine barazanar da suka ce wannan na yi wa bangaren zattaswa. Matsayin matsala ta cikin gida da ke ci gaba da kunno kai a cikin gwamnatin demokradiyyar ƙasar. To shin me ya ja hankalinsu a yanzu musamman a batun da ya shafi su feto janar na 'yan sandan Najeriya? Malam Ibrahim Modibbo shine shugaban kungiyar 'yan Najeriya masu nuna damuwa da demokradiyyar kasar. Ka ce mutum za ka zargi wani abin da inspector jana cewa yana karɓar biliyan goma a kowane wata a Najeriya kuma a wannan mulkin Buhari mutanen security ba sani ba president bai sani ba a a'a ibin whistleblowers wanda suke buza usur akan cewa a samu a kama barayi ba wanda ya sani ina ma zai ishi kuɗin za su shiga a asusun mutum guda ɗaya wanda efcc ba sani ba don ibrahim maguba magani a zalumai ne ƙungiyar abin da muke so shine duk wayannan wanda suke su taka buhari birki su fita hanyar shi don allah su bar najeriya su bar buhari don allah ya gudanar da mulki shi nan in ya shekara hudu in allah sai ya ishe shi ya ce shi kenan in kuma ya kara shi kenan amma a bar demokradiyya ta samu cin gaba ba masu abin da ya kawo cikas ga demokradiyya malam ibrahim modibbo shugaban kungiyar nuna damuwa a demokradiyyar najeriya kenan A nan ma dai ɗaya cikin sanatoci da ke kwamitin binciken zargin da Isa Hamman Misau ɗin ya yi, Sanata Abdulaziz Inyako ya ce majalisar dattawa tana da hurumin bincike musamman idan batun ya shafi cin hanci da rashawa yana mai cewa. Babban maganan da yake gaban mu duka shine abin da ta shafi Najeriya gaba baki ɗaya. Wato kuɗaɗen nan me ake da su da kuma maganan da gaske ne cewa cikin polis ana ba da promotion kuma kafin a ba da promotion sai an ba da cin hanci. karki manta ni ma da na aikin soja na san aikin soja ba a haka to wannan kuma idan ana haka kuma to za ki ga wasu daga cikin police idan ana haka kenan fa don ba mu yi binciken ba tukunna idan kuma abun ya tabbata ana haka to zai iya kasancewa cewa wasu a police ba za su ji daɗin aikin ba ba za su saka duka karfin su a ciki ba to wannan su ne babban maganganu da ke gaban mu to sai dai a ɗaya ɓangaren batun zargin badakala da ta faru a ɓangaren man fetur da bayan nuna wa juna 'yar yatsa da ma rubuce-rubuce a tsakanin babban daraktan kamfanin man fetur na nnpc mai kantika can labaru da kuma ministan ƙasa a ma'aikatar man na najeriya ibe kaciku abin ya fara jan hankalin al'ummar kasar musamman ga batun yakin cin hanci da rashawa. To wai ba sa tsoron illar da wannan ka iya yi ga bangaren zattaswan kasar? Tambayar kenan da na yi wa ministan kula da harkokin matasa da wasanni na Najeriya. Barista Solomon Dalun ga amsar da ya bani. Ba su samu fahimta akan abubuwan da ya kamata ba kuma shi babban minista na harkar mai shine shugaban kasa. To da suka fara wannan cece kuce ya jawo su ya saurare su abin da za mu saurara mu ji yanzu kafin mu yanka hukunci shine bayan da ya saurare su menene zai gaya mana kuma na yi imanin shugaban kasar najeriya yana daidai ya yi shi in zarge wanda shi minista ya yi daidai ne to ai ba ma wurin shugaban kasa ya kamata ya kai ba a kira ma ya zo ya bincika da ba za ka ma shugaban kasa ya ne ah, ya ji an kira sai a gayyace shi ya ya bincika amma an kaji ana na ana yawo da zargi. A yayin da ake sa idon ganin sakamakon da zai fito akan bincike-binciken da ake yi, da wanda aka yi akan wasu daga cikin waɗannan batutuwa. Al'ummar ƙasa sun yi zugum su ga matakin da gwamnati za ta ɗauka a kan haka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.